masallacin abubakar siddiq da ke nan bukadari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasara a wannan yammaci na laraba 26 ga watan ramadan shekara na 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 26 ga watan uku shekara na 2025 a kalandar meladiya wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisinmu na 26 kamar yadda shine darasinmu na 112 a tafsirin suratu al'imran man tsaya a tafsirin aya na 113 za mu sake ta karatun wannan ayar laisu sawa'a sai mu ɗaura da fatan Allah hukun sarki ta yi mana jagora kafin nan akwai waɗansu tambayoyi da za mu amsa wani yana ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka wa malam da aljanna Allahumma amin malam ya matsayin mata matar da mijinta ya mata sakin da yana iya yin komai saki ɗai ko biyu sai Allah ya ɗauki ran mijin kafin ta gaba idda shin tana da gadon mijin ah, na farko kenan na biyu za ta yi masa ta gaba matar da ah, aka sake ta sake da miji yana iya mayar da ita sai Allah ya ɗauki ransa kafin ta gama idda wannan matarsa ce matan mutum in ya sake ta saki wanda ake masa komai matuƙar ba ta fita daga idda ba to matarsa ce Allah madaukin sarki yana cewa وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ماذا جنسوا سوسك فتشنشنتا دسو ما يدسو في ذلك أو أنن زنغون إدادا إن أرادوا إصلاحا إن حرسنا سنجارا kaga ya kira su mazajensu kenan matarsa ce a lokacin da take idda matukar ba ta gama idda ba shi ya sa ma yana da daman ya ce ya mayar da ita kuma ta da kuma babu wani wanda yake da iko ya ce mayar nan bai yiwu ba saboda haƙƙin miji ne aikinsa ne iyaye ba za su ce ai ba za ta koma ba in ya riga ya mayar da ita ta komo mun ko don haka za ta shiga da don matarsa ce na biyu za ta yi masa takaba idan nata za ta yi intikali za ta yi kaura daga idan shika zuwa idan mutuwa shi muke kira takaba ko? to daga ranar da ya mutu za ta fara kirga za ta yi wata hudu da kwana goma wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة لو إذا تاي وتعليني كو جيني دي كو تركي دا تو ينا متوى تو ونم إدانا سكي دم يا مالا ذات طورة زي چنزا يزنتو إدى نمتوا ذاك ذات فارة دقرانا دي متدم تاي كوانا تاي هدو da kwana goma ta gama iddata na mutuwa wannan matsala sai da kusan babu saɓani a kai man gada ko? in ko ta riga ta gama ta kaba ta gama idda bai dawo da ita ba to shi kenan babu aure tsakaninsu ba za ta yi masa ta kaba ba ba kuma za ta gaji shi Hakanan, nan in ma sakin saki ne da babu komai babu komai a ciki malam ya dace mai itikafi yayi amfani da waya ko da baya kira da shi amma don sauraron karatuttuka kamar da muka faɗa mai itikafi abinda ake so yayi amfani da lokacinsa wajen yin ne karatun alkur'ani da yawan sallah musamman sallan dare sannan da zikiri da addu'o'i waɗannan su ne ibadar na itikafi zama a masallaci karatun alkur'ani mai girma yawaita salloli dare da rana musamman da daddare sannan yawaita addu'a sannan haisukiya eh, in zai amfani da waya domin ya saurari karatun alkur'ani karatun alkur'ani wannan babu ne amma in waɗansu karatuttuka ne wadda zai iya saurare su a wani lokaci bayan gama itikafi to ya haƙuri da waɗannan sauraron karatuttuka ɗin a ya yi amfani da wayansa don sauraron karatun alkur'ani in yana buƙatar haka shi ma abinda ya fi masa shi ne ya yi karatun amma in zai haɗa biyu ɗin ya karanta kuma ya saurara shi ma sauraron alkur'ani ibada ne mai zaman kansa saboda ka mutum yana iya sauraron alkur'ani ta hanyar waya amma abin da ya fi masa gaskiya shi ne ya yi karatun alkur'ani ɗin wannan idan yana da garantin cewa idan ya ɗauki waya ɗin sauraron kaɗai zai yi kenan ba zai kai shi zuwa ga kallo inda daga nan zai bude whatsapp daga nan zai bude eh, facebook daga nan zai shiga instagram daga nan ma tana iya ya je ya shiga tiktok daga kuma ai ya zama mai chatin kenan wannan ba aikin mai fi zai ka zo kana chatin ko kana kalle-kallen facebook kana bin labaru na abin da ke faruwa a office na abin da ke faruwa a ƙasa na abin da ke faruwa a gidanka ana baka update bayan kowane 'yan mantana sai ka duba wani aika yi zaman kasuwa a gida ba sai ka shiga ita gani saboda manufar ɗin din shine ka yanke daga alaƙa da kowa in ba Allah madaukakin sarki to in kuma kana masallacin sannan hankalinka gaba ɗaya yana wani waje ta da bayan kowane awa za ka shiga ka gama ya faru a wuraren nan da na faɗa to kaga wannan akwai tazzaro da tawaya sosai a cikin itikafin ka kuma za ka rasa ruhin itikafi ɗan ta ainihin maksudan abinda ya sa aka ce ka bar iyalanka ka dawo zaman masallaci kuma kai da za ka yi haka ɗan to ya dace ka yi haka ne kalban wa kalaban da gangan jikinka kuma da ruhinka da hankalinka ba kawai gangan jikinka yana nan amma tunaninka da hankalinka yana wajen masallaci ba wannan ba shi ne cikakke itikafi ba kuma duk wanda ya samu kansa cikin wannan yanayi to zai rasa gwaggwaban lada na wannan ibada da ya ɗaura ma kansa domin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam mutumin da ke sallah a bayan lema ƙauli ko ba'adi na iya kama shi ta yadda bayan liman ya yi sallama zai gyara sallarsa abinda ya shahara a fikihu shine cewa mamu mahbusul imam mamu kamar prisoner na liman ne duk abinda ya shafi liman ya shafi shi so idan har badi ya kama liman ko kabli sawa'un lokacin da ya abinda zai sa shi badin kana tare da shi ko baka tare da shi to dole kai ma za yi amma in kana bayan liman to kurakuranka na sallah liman yana ɗauke maka su dai in ka bar wato ainihin rukunni ne da baka iya yi ba ah, ka riski liman to wannan akwai yanayi kamar guda hudu ko biyar da suke cewa a nan ne kawai ƙabli ah, ko baɗi zai iya kama ka ah, matsar baka iya gyara wannan ɗin ba ka fara misali raka'a sai ka shagala ya yayi ruku'u yayi sujjada kai kana nan a tsaye har ya tashi a ga raka da ta wuce so lokacin da ka dawo hayyacinka za ka ci gaba da bin liman in liman ya gama ya sallame ai sallaka ba ta cika ba ko ba ka ba to za ka cika sallaka a irin wannan yanayin da ka bar rukunai da dama idan ka yi ya saɗi liman ya yi sallamansa to za ka cika wannan sai kuma ka karama yanayi kamar guda hudu haka malaman fikihu suke ambata amma shi ma za ku gaina yi ne na yadda mutum irin waɗanda eh, in ba lalura ne da su ba to waɗanda ba su damu da sallah ba ne amma ɗan ƙaramin wani kuskure da za ka yi ko sunna da za ka bari ko wani abu to liman yana ɗauke maka shi ba za ka yi ƙabli ko ba'adi ba a dalilin kayi waɗannan araftanwa waɗin wallahu ala malam sallolin farilla ne kaɗai ake musu ƙabli da ba'adi ko har da sallolin nafila a ƙabli da baɗi ana yi ne masalla hmm? so sawa'un sallar nan na nafila ne ko na farilla ne idan kayi sahu kayi sahu ne a cikin sallah so ana gyara sallah wadda aka ba bai taƙaita da sallah na farilla ba har sallah na nafila tarawihi ne ko ba tarawihi ba idan har kayi kuskure a ciki ko kayi rafkanwa a ciki zaka zaka gyara sallarka sai wannan kuma yana tambayar cewa menene islamic ruling akan zama da spouse mai aikata shirka irin na laya zuwa wajen boka da sauransu ko da ya kasance ba spouse din yake yi directly ba amma ya yarda da shi annan eh, tambayar nasa da da hausar ingausa ne hmm? hausa ne da ake sokawa da turanci wa yana tambaya mai nene hukuncin musulunci wajen zama da abokin aure miji ko mata wadda ke aikata shirka amma sai ce shirkan irin na laya da zuwa wajen boka kuma ya ce da sauransu sauran ban san menene ba sannan ya ce ko da ya kasance shi abokin zama ɗin ba shi yake yin abin kai tsaye ba amma dai ana yi ya yarda da shi wannan tambayar akwai ɗan harshen damo kuma akwai tirka da warwara na farko inda ke da harshen daman cewa da sauransu ban san wannan sauransu ɗin ba saboda haka ba zan amsa a kan sauransu ba na biyo cewa mijin mutum ko matan mutum na shirka ma shirkan shine na layu ko zuwa gidan boka tabbas ah, saka laya shi wannan malamai suna sabani akwai akwai wanda shirka ne akwai wanda ba shirka bane duk da cewa barinsa kowanne ne ma shine abin da ya fi dace da tauhidi musulunci um, <clears throat> saboda haka in ya tabbata wannan na shirka din ne to shine mu yi magana sa'anan amma in wanda ba na shirka din bane wanda suke dauke shi a matsayin sababi haramun ne yin haka din amma bai fitar da mutum daga musulunci wanda za a rubuta wani abu ko na ayar qur'ani ko na hadisi ko ne zance ko ta addu'a sananniya sai mutum ya rata ya ce na neman kariyar Allah da wannan abu hmm? wannan ba haka ake neman kariya ba saboda ka ya kauce hanya amma wannan bai mai da shi mushriki ba saboda bai ta'allaka da wannan abun ba amma wanda zai dauka wannan abun shine zai bashi kariya to ko shakka babu wannan shirka ne hakanan zuwa gidan boka annaba alaihi salatu wassalam ya haramta zuwa gidan boka kuma yace man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu fima qal faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yaje gidan dan boka ko dan duba har ya gaskata shi da abin da ya faɗa masa na batun gaibu to ya kafarce ma abinda aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam so waɗannan dukansu manya-manyan laifuka ne da sukan iya mayar da mutum mushriki ayyuka ne na shirka inda ce akwai tafka da warwara bayan an ce yana yi kuma daga bayan ce a'a ba shi yake yi ba ko ba shi yake yi ba amma wai ya yarda da ana yi wato ya gani bai hana ba ko bai hana masu yi ba don ya waɗansu ya waɗansu suna shirka bai hana su yi ba bai mai da shi mashirki hmm? idan ana yi ne shi kuma bai hana ba wannan bai mai da shi mashirki sai dai in ya ƙudarta wanda wannan kana da dalili bayyananne a ƙudaransa cewa waɗannan abin ya yarda shirka ne kuma bayan ya yarda shirka ne ya yarda a yi su to kaga wannan ya zama shirki ko da bai yi ba amma dai shi ya yarda shirka dai kuma yana ganin A eh, babu lebe a yi su kamar maganar da muka yi ta yi a baya ne mutum ya ce addinin wadda ba musulunci ba addini ne na gaskiya hmm? masu yi su ci gaba da yi za su samu tsira a gaba ga Allah madaukakin sarki bayan yana karanta ayoyi karara ya gane babu wani tawili Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam ko to kaga wannan ya karyata alqur'ani kenan ah, ya yarda da ai shirka kaga wannan ya zanto mushriki to in har shirkar da mai tambayi yake tambayan ya tabbata shirka idan kana zaune da abokan zamanka ya fara yin wannan matakin farko shi ne a masa wa'azi a nuna masa cewa abin shirka ne don tana iya shi bai san cewa shirka ba ko ya je irin waɗannan baragurbin malaman ne masu ci da addini sun karɓi kuɗinsa sun bashi wannan sun ce masa addini ne bashi da matsala to za a kafa masa hujja ne ta hanyar bayani shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar da muke ta magana kai. har ya fahimci haka dan in an kafa masa hujja sannan ya doge a kai to baya halarta a shiga da zama na aure da wannan sai a rabu saboda Allah ya hana auren mushrikai maza ko mata Allah yana cewa wanda mun karanta wannan kuma bayani mai tsawo yayin da muka yi tafsirin suratul baqara Allah madaukakin sarki yana cewa wala tankihul mushrikati حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آه، آياته للناس لعلهم يتذكرون yana كذا ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani ku yanga mummuna ta fi muku ya mushrika ko da wannan yar mushrikar ta barge, ta yi muku kyau kun ji kuna tsaunanta. to ku yanga mummuna ta fita kada ku yadda ku aure ta haka nan kada ku yadda ku aurar da 'ya'yan matanku ma mushrikai maza shine wala tunkihul mushrikin har sai sun yi imani Allah ya ce wallahi mummani bawa mummani ya fi alheri akan ɗa mushirki ko da ku wannan ɗan mushirikin ya birge ku ya ƙayatar da ku saboda saninsa a harkar duniya ko saboda kyawunsa ko saboda dukiyarsa ko halinsa ko dangantakansa ko ma mai nini da yake sa ku ji wani ya burge ku ku ba shi aure matuƙar mushirki ne shi to kada ku aurar musu masa da ƴarku don haka musulmi bai halatta ya zauna da mushirka ba ya auri mushrika ba hakanan mushriki bai halatta a ɗaura masa aure da mummana ba hakanan baya halatta mutum ya ci gaba da zama da abokin aure wanda ya yi ridda ya koma shirka daga musulunci saboda haka in ya tabbata irin laya din na shirka ne in ya tabbata eh, bokayen da yake zuwa wurinsu ya san bokaye din ne kuma ya san wannan hukunci na cewa zuwa wurinsu shirka ne kuma ya doge a kai kuma aka jawo hankalinsa a nuna masa yaƙi to baya halatta a ci gaba da zama da shi ko da da sakan guda a raba wannan aure ɗin don Allah bai yarda ba a yi zaman aure da mashiriki ko mashirka um, togaci yadda aka yi kawai shi ne da ahlul kitab masu shirka cikin kirista da yahudawa waɗannan su ne matuƙar suna riko da addinin nasu da sharaɗai da Allah ya ambata to wannan babu laifi in har mutumin ya rasa wanda zai aura cikin matan musulmi zai aure wadda. in ya rasa shi ma na daga cikin jarɗar hmm? dole ta zanto mai kamun kai wacce ba ta zina dole ya zanto ba a jin tsoron za ta iya riddantar da mutumin ko ta riddantar da 'ya'yansa a rayuwansa ko a bayan rayuwansa kuma kar hakan ya zanto fitina ga 'ya'yan musulmi in an cika duk waɗannan sharuɗan to Allah maɗaukin sarki ya ya halatta a auri matan ahlul kitab mun gane ko so da dawa mutane suna faɗan halittin ne ba sa la'akari da sharuɗa ɗin sai kuma su je su auren daga baya a faɗa abin da ƙur'ani ƙarara ya yi gargaɗi a kai a ƙarshen ayar da ta halitta Allah ya yi gargaɗi a kan ridda اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان تيجي ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل wanda yadda ya kafirce mai imani to ayyukansu sun rushe kamar yana gaya muku cewa wannan fa da sharaɗin ba zai sa ko ya janyo kai ko naka ya kafirta da imani a sakamakon wannan auren ba in kai haka to ka ɓata aikinka gaba daya Allah madaukakin sarki ya gano da mu ya shiryar da mu za mu ci gaba da karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يحفظوه والله عليم بالمتقين نعم ألا مدفكين سركيانا الشواء laisu sawa'a ba daidai suke ba min ahlil kitabi ummatun qa'ima a cikin ahlul kitab akwai waɗansu jama'a ayayyu mai ƙaƙƙo basa kan tafarkin musulunci yatluna ayatillah suna karanta ayoyin Allah ana na laili a sa'o'i na dare wahum yasjudun a lokacin da suke sallah yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna yin imani da Allah da ranar lahira wa وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ suna yin umarni da kyakkyawa suna hana aikata mummuna wa yusari'una fil khairat kuma suna yin rigigeniya wajen aikata ayyukan alkhairi wa ula'ika min as-salihin kuma wadannan lallai suna cikin nagartattu wa ma yaf'alu min khairin kuma duk abanda za su yi na alkhairi falan to ba za a hana su ladan shi ba wallahu alimun bil muttaqin lallai Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne dangane da masu jin tsoronsa cikin bayansa je mun fara tafsirin wannan ayar ibn kathir yana cewa laisu sawa'a ma'ana laisu kulluhum ala haddin sawa ma'ana la yastawi man taqaddama dhikruhum bizammi min ahli alkitab wadanda aka ambace su da suka daga cikin ahlul kitab ba za su yi daidai ba ko ba ɗai suke ba da wa haƙula na aslamu da waɗannan da suka musulunta ta haka yace laisu sawa'a ay laisu kulluhum ala haddin sawa su ahlul kitab ba dukkan ne suna sun haɗu sun zo iri guda ba bal minhumul mu'min wa minhumul mujrim a cikinsu akwai mummune akwai kuma mujirimi walihaza haza kala ta'ala da haka Allah ya ce min ahalil kitabi ummatun ka'ima a cikin ahalil kitab akwai waɗansu jama'a umma ana yana nufin waɗansu jama'a wanda wari dai Allah ya faɗa mana su kaɗan ne ba da ya ce min humul mu'minuna wa aksaruhum alfasiqun ka'imatun ma'anan qa'ima nan ai qa'imatun bi amrillah ayyu bisa umarnin Allah muti'atun li shar'illah masu bin shari'ar Allah muttabi'atun nabiyallah masu kuma bin annabin Allah madaukakin sarki wato mustaqima waɗanda suke daidaito akan tafarki waɗanda suke tsaye akan tafarki madaidaici wanda shine musulunci da to waɗannan kamar yadda muka faɗa jiya anan Allah madaukakin sarki ya ya kira su ahlul kitab ne bi itibari makan hmm la'akari da abinda suka kasance akai amma yanzu da sun musulunta su musulmi ne abinda malamai suke hararowa da yace minhum yace min ahlul kitab saboda mun ga muku duk da shi an yi amfani da ahlul kitab waɗannan maganganu na suka da muka faɗa jiya sun fi ɗabbaƙuwa a kan yahudawa to amma maganar ana yi da su ne duka da don karka ɗauka yahudawan kawai ake ci gaba da magana a kansu shi yasa ya sake maimaita maka ahalul kitab ɗin tun da ka san in an ce ahlulkitab kitab ana nufin duka biyun ne yahudu da da nasara sai zanto cewa akwai ummatun ka'ima ɗin ba wai a cikin waɗanda suka masulanta cikin yahudawa kaɗai ba har ma a cikin nasara ibn eh, ashir ke cewa wannan ita ce nukta domin wannan yabon ya zanto ya kunshi salihai cikin yahudawa da salihai cikin nasara bai keɓanta ba da salihan yahudawa domin salihan yahudawa kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance eh, eh, kafin zuwa annabi isa sun kasance masu riko da addininsu ayyu eh, a kansa kuma a cikinsu akwai wanda suka yi imani da annabi isa kuma suka bi shi haka nan nagartattu cikin nasara kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance tsayayyu akan shari'ar annabi isa kuma da damansu mutane ne masu ƙoƙarin ibada cikin dare kuma sun musulunta bayan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dai ma'anar siffa ta farko da Allah ya ba su shine qa'imatun wato masu yin aiki ne da addini a masu ruko ne da addini ruko na gaskiya kamar da muka yi ta faɗa jiya ko to siffa ɗaya da farko kenan da Allah zai faɗa na waɗannan sabbin musulunta daga cikin arin kitab minhum ummatun qa'imatun siffa ta biyu yatluna ayati llahi ana al-layl suna tilawar ayoyin Allah madaukakin sarki wato alqur'ani mai girma ayoyin alqur'ani mai girma suna tilawarsa tilawa tana zuwa da ma'ana guda biyu tana zuwa da ma'anar karatu kuma tana zuwa da ma'anar bin ayoyin wato aiki da su bin abin da suka kunsa na umarni ko ko na hani shi ma yana zuwa da ma'anar tilawa alladhina atainahum alkitaba yatlunahu hakka tilawati yana daukan wannan ma'anonin guda biyu saboda haka anan ma yakan iya dauki ma'anonin suna karatun alqur'ani da tsakiyar dare da daddare kamar da suke bin alqur'ani da daddare sai dai abin da ya fitowa a tafsiran guda biyu anan nan shi ne cewa karatun suke yi hmm? saboda yace ce wa hum yasjudun suna karatun alqur'ani wannan yana nuna maka karatun alqur'ani din daga cikin ayyuka na mummanai wanda ake bukatan sa a kowane lokaci amma anan sai Allah ya keɓance lokacin karatun nasu sai ce ana allai ana malamai suna shiwa jam'i ne na ana ko jam'i ne na ina ina da kasra alhamza da fathin nun yana nufin alwaqt lokaci kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu kada ku shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku mummane har sai in an muku izini la tansu bi dhanab illa an yuzan lakum ila ta'amin wato kuna zuwa dan abinci hmm ghaira nadirina ina ba masu jiran lokacin sai ba a sai ku je kafin ma lokacin ku je kuna jira kuna jiran ya nuna hmm a kada ku yi haka to kaga ina kenan to kaga anan Allah ya kawo shi a cikin jami'i yace ana al-layl a lokutan dare saboda da dare ai yana da farko yana da ƙarshe ko to suna yi a farkon dare suna yi a tsakiyar dare suna yi a a ƙarshen dare su ne na allai wannan yana ɗaukan imma suna yi a kowane ɓangare na daren wani lokaci su yi a wannan wani lokaci su yi a wannan wani lokaci su yi a wancan ko kuma yana nufin a'a suna tsayuwar daren gaba ɗayansa suna karatu a daren gaba ɗayansa wanda wannan ba zai yi zanto kullum ba mun gane yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun anan wa hum yasjudun yana iya daukan ya zanto hali ne wato suna karatun a alhalin suna sujjada Hmm, ai ba karatun qur'ani a sujada ko to amma ana cewa wani yana sujada ko yana ruku'u ma'ana yana sallah kamar da Allah ya faɗa mun ga wannan a cikin suratu al-baqara kissar annabi ibrahim أنني وإذ, وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس imama? قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الركع ما سرقوا السجود ما سجدكم ما معنى ما rukuyi أي ba wani ba wata ibada da ake yin ta kawai ruku a ما sallah masu ruku'u da sujjada yana nufin masu sallah haka nan da ya faɗi wannan a cikin suratul baqara din kafin nan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'i tare da masu ruku'i masu ruku'i su ne ba masu sallah haka nan wa taqallubaka fis sajidin as-sajidin ma'ana masu yin sallah saboda mahimmancin waɗannan rukunan ne akan ambace su ana nufin sallan gaba ɗaya hmm? to saboda haka anan suna wato ainihin karatun ƙur'ani ne a yayin da suke sallah sallan dare wannan yana nuna mana falalar sallan dare wannan yana nuna mana sallan dare ana buƙatar tsawaita karatu a cikinsa wannan yana nuna mana sallan dare ana buƙatar a daɗe a cikinsa shi ya sa ya kawo lokutan da siga jam'i na allaili wa hum yasjudun wannan sallan dare ya ƙunshi sallan farilla da sallan nafala so sallolin da muke yi da daddare su ne magaraba su ne lisha sannan kuma sai kiyamun lail da su hajji ɗin to shi magaraba dai ana son shi baya cikin wanda ake so a tsawaita karatu a ciki ko to wannan saboda wani nassi ne da ya nuna haka din amma akwai lokacin da anabai kan karanta suratul tur a cikin sallar magaraba ya raba ta biyu karanta rabanta raka'an farko rabanta raka'a na na biyu kaga suratul tur shafi biyu ne da rabi a wannan mushaf na Madina din haka nan sallar ishar ita ma ba a san a tsawaita sosai kuna da labarin kissan mu'az ko da annaba har yace masa yana karanta wa shamsi wa duhaha da wa duha wal layli idha da wal menene suratul layl wallahi idza yaghsha to sai zanto ana nufin dai sallan tahajjud din sai zanto ana nufin sallan tahajjud abinda yasa wadansu malamai suke ishara zuwa ga sallolin dare gaba ɗaya musamman sallar isha saboda abinda imamu ahmad ya rawaito daga abdullahi bin mas'ud cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha sannan ya fito masallaci mutane sun yi cincirindo suna jiran sallah sai ce musu ama innahu laysa min ahli hadhihi al-adyan ahadun yadhkuru Allah hadhihi as-sa'ata ghayrakum yace ku saurara babu wani daga cikin mabiya waɗannan addinai da suka rike a bayan ƙasa wanda ke ambatan Allah a irin wannan lokacin sai ku ibnu mas'ud sai ce fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan ayat ta sauka daga inda muka karanta har zuwa inda muka tsaya dina laisu sawa'a har zuwa ga wallahu alimun bil muttaqin so ibnu abba ibn mas'ud yana ganin a dalilin wannan ne aka saukar da wannan ayar kaga magana shi akan sallar lisha amma abin da yake shahara ya shahara wajen mafiya yawa a wajen malaman tafsiri kuma an rawaito daga abdullahi bin abbas shine cewa kamar da kuke ji da farko wannan ayat tana magana ne dangane da waɗanda suka musulunta cikin malaman yahudawa ko yahudawa generally kamar abdullahi bin salam da asad ibn ubayd da sa'laba ibn sa'ya da sauransu so wannan shine abin da ya fitowa dai fili to muna magana akan siffofinsu da Allah ya bayar to kun ga anan yayi maganar sallah ke ga tsayuwa kan addini ga karatun alkur'ani kuma karatun da daddare kuma a cikin sallah kaga wannan falala uku ne ka karanta alkur'ani ba a sallah ba yana da nashi falala ka karanta alkur'ani ba da daddare ba yana da nashi falala amma in ka karanta shi da daddare falalan ya fi saboda mai anzal na hufi lailatul qadri saboda irin lokacin da aka saukar da shi kenan to kuma ka karanta shi da daddaren kuma a cikin sallah ha nurun ala nurun kenan hey to haka da shi shi yasa nace madage gashi nan muna karshe ƙarshe mana hmm? bakon karshe yanzu ai akwai ukun karshe yanzu ai muna ukun karshe ne ko na watan ramadan musamman wannan dare da za mu shiga wanda shine arja al-layali lailatul a wajen jumhurin malaman musulunci daren da ake bai ganye zanto daren lailatul qadri shine daren a 27 so wannan daren da za mu shiga ke da ka ya kai ɗan uwa da ka zo itikafi yi kokari ka ya wannan daren da waɗannan abubuwa da muka ce su ne ibadar mai itikafi kuma su ne abinda ake yi dama su ma dai alailatul kadari dan hmm, a dare salloli karatu alqur'ani zikiri da addu'a gwargwadon yawa abinda kai gwargwadon yadda za a ninka maka ayyuka in ka yi sa'a ya zanto daren lailatul kadari ma'anar cewa lailatul kadari ya fi watanni dubu shine fa aikinka na wannan daren za a ninka shi zuwa aikin watanni dubu ba nan ba kadai sama da haka to sama da haka din da samun haka din duya ta'allaka da abubuwan da annabi ya faɗa imanan wa ihtisaban ko kai shi cikin imani wato da ikhlasi ba dan ka burge wani ba ba dan kana neman duniya ba ha kasa akwai waɗanda za su zo su yi bauta suna neman Allah ya ba su wata bukata ne a nan gidan duniya sai su zo su yi bauta wannan ma da ta tasgaro a ikhlasinsu kai dan Allah kawai shi ya maka sakamako da abin da yake so hmm? sannan ka yi shi kana mai neman lada shi ne ihtisaban man kama lilatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya tsayi wani dare a daren lailatul qadari yana mai imani yana mai neman lada to za a gafarta masa abinda ya gabata na zunubansa so kun ga wannan yabo ne sosai Allah yake ma waɗannan mutane sannan sai ya ci gaba da yaba musu da abinda ya riga yayi ya umarci mummanai su yi kuma ya siffanta su cewa su ne mafi alkhairin al'ummu in sun yi shine yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna masu imani da Allah da ranar lahira anan ya faɗi imani da Allah da ranar lahira su zanto a gare shi masauran rukunnan imani din don waɗannan rukunnan guda biyu su ne mafiya mahimmancin rukunnai na na imani wani lokacin Allah yana takaita ma ya faɗi kawai imani da Allah Hmm? wani lokacin ya ce imani da Allah da manzanninsa a wurare da dama kuma ya ce imani da Allah da ranar lahira hmm? in kuntum amantum billahi uh, abin nan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmi al akhir ko sali a cikin suratul nur ya faɗi wannan ko cewa wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi واليوم الآخر سورة البقرة ما من ونم mun wannan bayanai din wala tattakhidhu ayati واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به كاف النم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف باين فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف كش ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر هكذا أتكن سورة الطلاق شما يفدي أنكم ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر saboda duk wanda ya imani da Allah madaukakin sarki zai imani da sauran sannan duk wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar lahira zai taka tsantsan wajen ayyukansa don zai na tuna cewa duk abin da ya furta duk abin da ya aikata wata rana za a tsayar da shi a yi masa hisabi to in mutum yana da waɗannan to zai rayu bai na war raja sannan kuma hakan ba zai inganta ba sai da imani da sauran so in an faɗi waɗannan guda biyu ana nufin an yi imani da sauran ne amma ana fitar da wannan ne saboda su ne ginshiƙai ɗin wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuma suna yin umarni da kyakkyawa suna kuma hani daga aikata mummuna siffa ta gaba ce wa yusari'una fil khairat kuma suna rigegeniya wajen aikin alkhairi mana suna kokarin istibab da istiksa suna kokarin yawaita ayyukan alkhairi su ga duk abinda aka ce Allah ya yi umarni da shi suna gaggawan aikata shi ba sa yankewa ba sa gajiyawa suna ƙoƙari tukuru na su ga sun wato ainihin tara a ayyukan nan da yawa a kullum Allah ya ce wa ula'ika min as-salihin wannan shi ma ƙarin yabo ne kamar yadda ya ce ummatun qa'ima ya ce waɗannan suna cikin salihai wannan yabon ya fi kaiwa makura a ce wani ai ɗaya ne daga cikin mutanen ƙwarai da ce wani mutumin kirki ne hmm? wato ɗaya ne daga cikin mutanen ƙwarai ɗaya ne daga cikin jigajigansu wato nagartansa shahararre ne wanda ana sa shi a cikin sahun suwa ne nagartattu da ce kawai a ah, mutumin kirki ne hata yana da wani kirki amma bai kai a buga misali da shi ba amma in an ce wani yana daga cikin waɗannan to ya yi zurfi a ciki kuma ya kai a buga misali da shi ko in an ambace su a ambace shi haka nan Allah ya ƙara eh, wannan su kenan ga matsayinsu shi ne ce su suna daga cikin salihai su ga kuma sakamakonsu shi ne wa ma ya fa'alo min khairin eh, falan yi duk abin da za su yi na alheri ba za a yi musu butulci ba manan in kufur ɗin ni'ima ko kufur ɗin aiki shine butulci in bayar da sakamako akai to duk abin da suka yi na alkhairi kamar sauran mummanai bal kamar sauran ma mutane Allah madaukakin sarki ba zai rige musu komai daga cikin aikin ladansu ba wa ma alatnahum min amalihim min shay ba za mu rige musu komai ba daga cikin aikinsu. nan Allah madaukakin sarki ce wa ma yaf'alu min khairin khairin nakira fi siyaq ash-shart babu wani abin da za su yi na alheri wato komai karancinsa. sa komai karancin ba za a hana su sakamakonsa sa ba za a taka musu wannan ya daidai da faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين كومي كرنشن aikin alkhairi da mutum zai yi to za a yi masa sakayya a kai wannan yana nuna cikan adalci da falala na Allah madaukakin sarki sannan Allah ya rufe ayar da cewa wallahu alimun bil muttaqin Allah madaukakin sarki shine mai cikakken sani dangane da masu takawa kaga wannan sun shiga ajin masu takawa kenan to Allah madaukin sarki ya yaba wa musulman ahlul kitab da irin wannan yabo a wurare da dama a Alƙur'ani mai girma ibn kasir yake cewa waɗannan da aka yaba musu su ne dai wanda Allah ya sake yaba musu a ƙarshen wannan sura da ya ce wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب daga cikin ahlul kitab shi ma kana kenan ko laman yu'minu billah akwai waɗanda suke imani da Allah wa ma unzila ilaykum da abinda aka saukar muku wa ma unzila ilayhim da aka saukar musu khashi'ina lillah suna masu kankan da kai ma Allah madaukakin sarki masu jin tsoron Allah kenan la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ba su musanya ayoyin Allah da wani farashi dan kankani lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su cikakke a wurin mahalicin su shine ma'anan wa ma yaf'alu min khairin falan yakfaru inna allaha sari'ul hisab lallai Allah madaukakin sarki mai saurin hisabi ne ibn kasir yace to haka ma anan yace wa ma taf'alu min khairin falan a aw taqra'ar ku duk abinda kuka aikata na alkhairi ba za a kisaka muku da shi ba ko a qira'ar mutahaf wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru ay la yadhi'u inda Allah ana ba zai wufanta ba ba zai tauyu ba auren Allah bal yajzikum bihi awfar aljaza zai saka muku uh, da mafi cikan sakamako da shi yace wallahu alimun bil muttaqin ay la yafa alayhi amalu amilin babu aikin mai aiki dake boya ma Allah madaukakin sarki wala yadhi'u ladayhi ajru man ahsana amala sannan aikin duk wanda ya aikata ya kyautata aiki ba zai tawaya ba a wajen Allah madaukakin sarki to irin wannan yabo Allah madaukakin sarki yayi ma ahlul kitab a wurare da dama a alqur'ani ne girma alamin shinqiti ya tattaro waɗannan uh, wurare sun ba za mu iya karanta su kafin lokacin mu ko za mu bar su mu karasa su gobe uh, to za ku ji waɗannan sifofin da zai kara tabbatar muku da abin da muka faɗa cewa in har sun yi imanin da gaske to suna tsayawa akan imani ɗin Allah madaukin sarki ya tabbatar da daga mu basa imani ya wadata mu da lizimtuwa. da waɗannan siffofi na nagartattun bayi tsayayyu kan addinin Allah madaukakin sarki ya kare mu daga siffofin waɗancan masu butulce ma Allah madaukakin sarki a dukkan ko a kowane ni'ima daga cikin ni'imominsa abinda muka faɗa ya zanto da zai fara daga Allah muna roƙon sai da mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafata mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبإن شاء الله وكمين دبقى في الأجياء زامر في ولن تشتيري